Menene manufar rundunar haɗin gwiwa ta CDAO? CDAO ECOWAS za ta girka rundunar sojojin yanki mai kumshe da askarawa dubu goma wacce za ta samu cibiyarta a Tamale ƙasar Ghana kuma za a girka tsarin hulɗa na fannin ba da labari a birnin Wagadugu. Bukatar ita ce a samu hulɗar tattalin arziki wacce take kan turbar tsari na ma'aikatun hukuma tare da mutunta 'yanci yanayin 'yancin da tun wani ɗan lokaci ya shiga matsi dangance da juyin mulki da aka yi ta yi kai a kai domin kokowa da dukkan wa'annan al'amuran ne yasa aka girka rundunar task wane kalubale ne girka rundunar yake fuskanta matsalar farko ita ce zuba jari rundunar jason sahel fusa'ar girginta bai ci nasara ba da yake fasalin na kasashen da ke amfani da yaren faransanci ne kenan akwai wani nau'in karbin hulɗa na ƙasar faransa a cikin fusa'ar girkin nasa an ba haka ba a cikin jason sahel din yaya za a ce an tsara tsarin tsaro na wannan yanki kuma a keɓe wasu ƙasashen yankin kamar Najeriya. Wannan bai da ma'ana. Kenan a cikin sai da yawa ECOWAS ɗin idan an ce za a dogara ga tallafin waje to ba shakka za a samu matsala. Ana buƙatar kuɗaɗe masu yawa miliyon ɗari biyar da hamsin na kuɗin dola kuma tuni an jima lokacin da Nana Akofo na Ghana ya ce suna buƙatar samun tallafin ƙasashen waje. To su wa'annan masu ƙarfin shuni ga hannu za su cewa to kuɗaɗen da za mu bayar za su ba mu 'yancin sa ido ga abin da ake. Shi Shi kowa ya san wa'annan masu ƙarfin jari ba tallafin su bane mafuta ga matsalar. Wata kilma shine wani bangaren matsalar. Shi ke nuna wannan rundunar duk da sa ran da ake ita ma tana kan haɗarin kasancewa kan rashin nasara kamar wasu sa'o'in. Banda ma matsalar zuba jarin akwai batun rashin yarda da ta kutso tun wani ɗan lokaci tsakanin ƙasashen na ƙungiyar sai da yawo ECOWAS. Balle ma a fuskar hulɗa ta ba da labari kuma kowane mamba na ƙungiyar na da nashi abokin hulɗa. Wata matsala da za ta faru kuma ita ce an ƙirƙiro rundunar kuma daga bakin watan januari sojojin yankin za su gamu don tattaunawa wata matsala da za ta faru kuma ita ce an kirkiro rundunar kuma daga bakin watan janairu sojojin yankin za su gamu su tattauna kan yadda za a girka ta kuma kusan lokaci guda aka baiwa kasar mali wa'adin sallamar sojojin cote d'ivoire a nan akwai gamayyar lamura da ke iya sawa a az'ayar tambayar hakikancin manufar girkin rundunar ta sediyawo ecowas ko lamarin na sojojin na cote d'ivoire yana hannun shara. Studio Ghana.